Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban littafin mai suna Ummu Kulsum na marubuciya safiya tulkira Mai sauraro idan baka manta ba a shirin da ya gabata mun kwana ne inda Samir ke cewa Jawahir ta rika yi wa Kaltume lesson inda yake ce mata so daga yanzu ta zama ɗalibarki za ku fara from the beginning a yi min list na komai da komai da ake bukata zan siya tom yaya amma yaya she needs some items haka ta faɗa tana jujjuya hannunta ya fahimci bayani take son masa don haka ya ba ta hankalinsa like clothes ok ba matsala thank you a nan ne muka tsaya ku kasance da ni a cikin ci gaban wannan labari bayan wani lokaci sannan a hankali kwanaki suka fara shudawa kaltume a gidan fiye da yadda ta zata ko ta tsammata ba ta taba kawo wa kanta cewa za ta zauna cikin irin wannan gidan ta rayu cikinsa ba sai dai lokaci da kuma kadarin rayuwarta sun tabbatar mata da hakan sai ta fara tilasta wa kanta zama ta fuskanci rayuwa a duk yadda ta zo mata jawahir da kanta ta zauna ta yi list da total na dukkan abin da ya kamata a ce an siya wa kaltume haka kawai cikin ranta take jin yarinyar ta yi mata duk kuwa cewa akalla za ta bata shekara biyu ko uku. Amma yanayin halayya da ɗabi'un kaltume wanda suka kusa zuwa iri ɗaya da nata tana jin daɗin hakan. Jawahir da kanta ta zauna ta yi list ba tare da ta ɓata lokaci ba ta aika wa da saraki amount ɗin da take da bukata bai tambaya ba ya tura mata don a sannan kansa ya ɗauki zafi. Ana ta lissafe-lissafe na ƙarshen shekara cikin kamfanin bai wani samun zama sosai. kullum da sassafe yake fita ya kuma dawo bayan duhu yayi randa za ta siyayyar ta sanya kaltume a gaba kan sai sun je tare tunda kayanta za a siyo da fari ta doje ta ce ba inda za ta amma daga bisani da ta gaja wahir din ta matsa sai ta amsa mata a tamfa ta fidda riga da zani cikin kayanta ta bai baiwa kaltume kanta saka ta kaɗa kanta zan da kayan jikina ta faɗa with confidence ba ta jin saka kayan kasancewar ta mutum mai gudun abin hannun wasu fuska jawahir ta hada shi kenan na gode ta yi furucin ne a sanda take tattara kayan za ta fita da su daga ɗakin kaltume ɗin dukkan alamun sun nuna ta ji haushi sai kaltume ta ji ba ta ji daɗi ba ko ba komai jawahir da bi ba su ne mutanen da kaf cikin gidan ba ta da kamar su sun damu da ita da kuma rayuwarta tamkar wata halitta ce ita ɗin mai muhimmanci Ruko hannunta ta yi kana ta karɓa kayan, ta shiga ban ɗaki a take ta sauya su, sannan ta fito tana jin yadda kayan suka sake ta ma'ana sun ɗanyi mata yawa. Duk da sirantar jawahir sai dai ita ta fi jawahir ɗin sirantaka. Murmushi jawahir ke yi, a tamfar ta karɓe ta sosai da sosai. Dama kalar da za ta haska kowane mutunci. Kin ga ko kyau ba ta yi min ba, ta yi min yawa ma, gashi kin ɓata kayanki, murmushi ta sakar mata. Faɗa dai kawai kika yi, yadda ta yi miki kyau ma ni ba ta mun ba yawa ta yi miki ɗan kaɗan shi ma ƙarasa shiryawa mu je mu dawo don Allah ta faɗa tana ficewa don ɗauko mayafinta sanda za su fice na juwa na makaranta mumi kuma tana bacci don haka babu wanda ya san da fitar su babban sto ta kai su inda suke da dukkan wani abu na buƙatar rayuwa baki kawai kaltum ta saki tana bin komai da kallo tunda ta baro garin ɗinya take kallon komai kamar a majigin fim kamar wadda ta yi hijira daga wata duniyar zuwa wata komai da take gani a yanzu babu hasashensa ko sau ɗaya cikin hasashe na duniyar mafarkinta sai gashi yanzu komai yana zuwa mata a zahiri tana biye ne kawai da jawahir sani take ɗiban mata kaya lokaci lokaci takan wayoyo ta tambaye ta wannan yayi sai dai kawai ta gyaɗa mata kai don ba wani ganewa lamarin sosai take ba bare ta tantance har suka gama siyayyar suka taho mamaki na nan cike falkanta ko a mota ma jawahir na ta mata bayanin amfanin wasu abubuwa da ta siya mata ji kawai take ba ganewa take ba tunaninta ya koma baya can ya lulaka gida ɗauko rayuwarsu take tana haɗa ta da wannan ta ko ina babu misali babu kamanceceniya ta ragito rayuwar asiya da a sannan ake ganin ta yi fice sai ta ga tazarar da ke tsakani tamkar kwatankwacin misalin tazarar sama da ƙasa ne da wannan tunanin suka isa gida da wayar ta ɗiba wasu ledojin kaltum ta ɗiba wasu da sallama suka shiga falon fuskar jawahir ɗauke da dariyar kaltume da take wa bayani ta ce mata ita fa ba ta ganewa momi na zaune ƙasan kafet sanye da wata doguwar riga mai taushi mara hannu kana mata kallo ɗaya za ka san cewa rigar ta lashe kuɗi duk wada cewa an mata zubar riga mara nauyi wadda ba za ta takura ka ba Hannun ta ɗauke da kwaf na tangara da aka cika shi da lemu mawuyaci ne ka same ta a zaune haka nan kalau babu kayan kwalama a gabanta sai na juwa da aka ajiyewa wa ɗan tebur gabanta aka cika mata shi da abinci tana ci da alama yanzu ta dawo ita ma daga inda ta je fara'ar fuskar kaltume ce ta yi ƙasa sosai gabanta ya tsananta faduwa sanda suka hada ido da momi haka kawai take jin wani abu game da matar ita dai ta san ba tsoro ba ne amma ya fi kama da shakka uwa uba kuma ga dodon tata na juwa da ke zaune a gefe dukkaninsu suka bi su da kallo har suka isa tsakiyar fala jawahir ta zube kayan gefen momi gami da zama tana cewa wash allah na daga ina kuke haka momi ta jefa mata tambayar wani abu yana fita daga tsakiyar sautin muryarta siyayya na je muka yi wa kaltume sauke idanunta ta yi a kan kaltume ɗin sai ta sadda kai ita ɗaya ta hangi wani abu tsakiyar kallon da ta jefe ta da shi ya yi kyau ku kwashe kayan daga nan kun cika min waje ta furta tana ci gaba da shan lemun hannunta miƙewa suka yi su duka jawayar ta ɗauka wasu kayan kaltuma ta ɗauki wasu suka nufi ɗakin kaltuma ɗin suna shiga tun daga bakin kofa kaltum ɗin ta ce yaya jawahir ki bar kayan nan zan karasa da su ki je wajen momi duban ta da alamun tambaya kan fuskarta na je ne mata me yanzu fa muka gama magana da ita ki je kamar tana son magana da ke ne don allah ki je dariya ta saki shikenan ki fito da dukka kayan kafin na dawo zan zo na miki bayanin amfanin wasu a ciki kai ta gyada mata ta soma jan ledojen kayan yayin da jawahir din ta juya zuwa falon tana mamakin yadda aka mu ɗin ta fahimci tana son magana amma ba haƙin ta mutum bari ta je ta gani mugun kallo daga wajen najuwa ne ya fara mata sallama amma sai ta ɗauke kanta ba wani bakon abu ba ne sun riga sun saba momi ta bi ta da kallo har ta zauna kusa da ita tana ɗaukar remote da ke gefen momi tana sauya tasha yaushe kuka fara yanke hukunci ke da saraki a gidan nan ba tare da na sani ba ta tsinci muryar momi tana jefa mata tambayar sai ta sauke remote din tana duban momi momi me muka yi wannan siyayyar da aka yi da izinin waye aka yi ta wa kika yi shaidawa shiru kaɗan na juwa ta yi ita a iya nata lissafin bata ga wani abin ba daidai ba a cikin lamarin gaba ɗaya faɗan da momi ta fara ya sanya ta shiru bata ba ta amsa ba ta kuma rufe da cewa zan same shi shima zan ja masa kunne banza kawai wadda bata da kishin kanta kwata-kwata kuɗi daraja arziki da kuma mulki ba su dace da ke ba ta yaya kina jinin professor rashid za ki dinga zubar da kanki cikin 'yan aiki ke baki da wasu abokan hulɗa sai 'yan aikin gidanku koman wasu fitattun ƙawaye 'ya'yan manya baki da su za ki gane kuranki ne sai ran da bikinki ya tashi baki da masu fidda ke kunya mumi sai ki ɗaura ɗamarar yi wa 'yan aiki anko a matsayin bridemaid cike da jin haushi ta jefa wa najuwa harara kana ta murguɗa mata baki abin da ya fusata najuwa kenan Kasancewar ta mutum mai bala'in ɗagawa da son girma ba ta ƙaunar raini ko kaɗan sai ta yau kan jawahir ɗin da sunan kai mata duka amma momi ta tare ta ba na son wannan sakarcin naku fa wai ku menene ke damun ku ne momi baki gani abin da ta yi mun ne? ni za ta harara ya isa ke tashi ki bawa mutane waje momi ta faɗa saboda raba rigimar abin yana damunta a rai sosai ta rasa yadda za ta haɗe kansu yadda take so so take su ƙaunaci juna fiye da yadda take imajinin cikin ranta amma abin ya ci tura da wayar ta kalli gabas na juwa ta kalli yamma kowa tsarinsa halayyarsa da ɗabi'arsa ta sha bamban da ta ɗan uwansa sai baka ce ciki ɗaya suka fito ba sai ta ga ɓacewar jawahir sannan ta so magana da najuwa kullum ina gaya miki ki bar biye mata Dukkan waɗannan halayen nata za ta bar su akwai lokaci kuma lokacin na bata amma mummi ta yaya kina zaune kina cikin gidan nan har wani lokaci ya zo da wani ɗa zai fara yanke hukunci kan wani abu ba tare da tuntuɓar ki ba murmushi ta saki kawai tana gyaɗa kai yaro man kaza shine amsar da ta bai baiwa najwa ta ci gaba da kurɓar lemunta a hankali da yayin da ta zuba waje da idanu kamar mai nazarin nau'in ƙasar da ake gina waje da ita ringin ɗin wayar momi shi ya ratsa shiru da ya sanya kowannensa cikin nazari a hankali ta ajiye kofin hannunta ta miƙa hannu ta ɗauki wayar tata tana duba sunan mai kiran da hanzari ta miƙe ganin wanda yake kiran nata ta ɗaga kai ta duba najuwa ambatar sunan ya sanya na juwa duban momi sosai kafin ta ce kuma momi ta yi gaba da hanzari zuwa ɗakin ta tana cewa ina zuwa allah dai ya sa lafiya bata tanka ba ta bi bayan momi da kallo kawai daga nan inda take tana jin sanda take murzaki tana rufe kofar ɗakin murmushi ta fidda tana kyaɓe baki ita ana ta ganin momi tana ta wahalar da kanta ne kawai duka waɗannan hanyoyin sun mata tsawo da nisa mintuna kusan goma sha biyar cikakku momi ta fito tana rike da wayar a hannunta yanayinta ya sauya kaɗan ba kamar yadda ta shiga ba zuba mata idanu na juwa ta tana jiran ta ji wani abu daga bakinta dole na je ma'ajiya kyaure ya ce kwanakin nan kamar suna hangen akwai matsala wayarta ta aje gefenta sannan ta dubi momin ba zan iya bin turbar da koyaushe kike bi ba momi ba ni da wannan juriyar me yasa ba za ki gaba ɗaya ki huta ba me kike jira ta tambayi uwar tata tana kafe ta da idanu kai momi ta girgiza ba na son haƙƙin rai bisa wuyana a yadda nake kallon abubuwa komai ya kusa kawo kansa da kansa ƙarshe ba tare da ina da wani jibi ko tuhuma akan abin ba shiru ya sake biyo baya kafin momin ta sake magana ki shirya za mu je nan da kwanaki biyar ranar lahadi kenan eh haka ne kamar dai yadda muka saba ranar zan shiga makaranta clearance sai dai ki zaɓi wani ɗan rakiyar don already ma na so ma kosawa da zuwa harara momin ta watsa mata kya ci ƙaniyarki ko meye nake ba domin ki nake ba dariya na juwa ta saka cikin ranta tana jin ko ma meye momin take domin su ya zame mata dama dole ta yin idan ma bata yin ba ba ta jin ita za ta zauna bata yi wa kanta wani gata ba dukka idanuwanta ta zuba tana kallon kaltume sanda take maimaita karatun da ta gama yi mata shi yanzu nan kamar ta shekara da iyashi sau tari takan cika da mamaki tare da shakkar anya kuwa kaltumen ba ɓoye musu ta yi ba ta iya wasu abubuwa wani lokacin kuma mamakin nata yakan ragu idan ta tuna cikin hirarrakin da suke yi da biba ta taɓa shaida mata su yaran ƙauye mafi yawancin lokaci sun fi na birni fikira basira da kuma azanci saboda yanayin cima da kuma muhalli da suka girma mai wadatar koren tsirrai wanda ke cike da wadatacciya kuma tsaftatacciyar iska mai kyau sannan a hankali yake takowa zuwa inda suke zaune keɓantaccen waje ne da yake malale da tattausan koren grass carpet a yake tafiya cike da ginshira kai idan baka san shi ba sai ka ɗauka wani jinin sarauta ne komai nashi mai kyau a tsare a killace cike da tsafta da kuma aji ƙananun kaya ne a jikinsa da suka yi matuƙar karɓarsa suka kuma fitar da siffar da allah ya bashi ta tsaho wanda ke tafe da murjewar jiki da ya bayyana surar ƙarfi tattare da shi sakamakon ɗaga ƙarfe da yake yawan yi iska ce ke raba turarensa mai tattausan ƙamshi zuwa kowace kusurwa da ke daura da shi hakan yasa yana dab da su jawahir ta shaki turaren ta kuma ɗaga kanta don tabbatarwa da kanta shi ɗin ne murmushi ta saki sai ya maida mata sanda yake dab da su yaya you are welcome ta faɗa tana gyara zamanta kiran sunan yayan da ta yi ya sa kaltuma da ke faman son fara haɗa sentence da kanta duk da karatun biyi nisa ba ta ɗaga kanta idanunta ya sauka a kan shi suna haɗa ido sai ta sauke nata idanun a hankali tana gyara zamanta ba wai don zaman nata bai ba haka nan kawai ta ji tana buƙatar ta gyara ɗan yana murmushin da ke ƙara fuskarsa kyau da kwarjini ya ja kujeran guda ɗaya da ke wajen wadda da alama wani ne ya kawo ta ya zauna a kai auta an fara karatun kenan ya faɗa sanda yake zama saman kujerar ƙamshinsa yana mamaye wajen allah ya yaka zama kuɗi wahalan gani kake da shi murmushi ya sake saki yana dukawa ya diba littattafan kaltumin da ke zube a wajen ina wuni ta gaida shi da siririyar muryarta ya daga gansa daga littattafan da ya fara budewa ya amsa kina lafiya lafiya kalau ta amsa masa babu wata matsala ko ya kuma tambayar ta a karo na biyu sannan ta bude shafin farko ita kam anan bata ga wata matsala ba ba ta da rashin ci babu rashin sha babu rashin muhalli mai kyau matsalar ta ɗaya ce zuwa biyu tunanin ummanta da habidinta sai kuma na juwa da ba ta ƙaunar ta ga ko da giftawarta a iyakar saninta babu wani abu da ta taɓa aikata mata na kuskure ko ba daidai ba matsalar momi kuma ba ta jinta da wani girma can tun tunda akalla da suke bata taɓa buɗe baki ta gaya mata wata kalma mara daɗi ba sai dai kallon da take yawan yi mata yana sanya ta jin tsarguwa a ranta da kuma rashin sakewa sai ta ji kamar an dabaibaye ta babu ta amsa masa a takaice tana jin wani nauyin sa da kwarjini ita kam ya fi mata kama da baiwa da ubangidanta gaba ɗaya ta zame kalmar miji daga kansa kallon ubangida ta fi masa masha Allah ya amsa yana ci gaba da duba littafan wanda tun bai yi nisa ba ya soma mamaki don bai tsammaci komai zai zo haka da sauki ba tsawon wasu mintuna sannan ya kammala dubawar ya daga kai yana kallon jawahir auta ya ɗalibar taki murmushi ta saki tana miƙa wa kaltun wani ɗan ƙaramin aiki da ta gama duba mata yaya wannan ɗalibar tawa ta kusan zama malama to my surprise duk abin da aka karanta sau ɗaya ta gama ɗauke shi abin yana bani mamaki sosai kansa ya jinjina alamun ƙarfi yana ga ƙiba tun kan ya yi tambaya idanuwansa suka gane masa komai it means za ta iya zana kuma entrance kenan murmushi mai kama da dariya ta yi yaya sai dai placement gaskiya To masu sauraro don jin ya wannan labari zai ci gaba da kasancewa sai in ce ku biyo mu a cikin shiri na gaba.